a nuna masa ya ga abin shi fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yara fa ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya ta gurgudun zarra na alheri zai ga alheri wanda ya ta gurgudun zarra na sharri zai ga sharrin sa Allah ya kiyaye mu wa daraba lahu وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فقضت أن تضل بعضها قال لأخذ وأخذته ولقومه بما قالوا يقنعون وضرب الله مثلا ألا يا سني مثال ƙaryatan wani gari kamar Najeriya nan mai sharhi ya ce makka hiya makka ita ce makka a wancan lokaci a yau ko ita ce Najeriya wal muradu abin nuhi ba Najeriya ake nuhi ba ahaluha mutanen Najeriya wancan lokaci Qur'ani yana magana ne da Makka to yanzu abin ya tahi daga Makka dan Makka ba su bisa ga wannan misali yanzu musulunta sun rike musulunci kuma ya amfane su yanzu ana magana ne da ƙasar da ta ƙirƙo musulunci ko ko tana cikin ni'ima ta butulce ma ni'ima Allah Allah ya ɗanɗana mata wahala kamar yadda ake yanzu aje aje ka kanat aminatan ta za amintacciya min algarati babu hare-hare wato la tuhad ba ta da mata da hankali ko ta ina muduma innatan tana natse la ya hataju ba bukata ilal intiqali anha daga atashi a batta da dai saboda kuncin abinci a ko kuma tsoron yaƙi babu tun lokacin da aka kare yaƙin basasa na najeriya har zuwa shekara bara ko bara waccan ko shekara hudu da sun kauce nan baya dan najeriya bai da bukata ya bar najeriya ya tafi cirani saboda rashin abinci ko ya koma wata ƙasa ta ketare ba a bukata sannan ɗan najeriya ba ya bukata ya tashi daga kudu ya arewa saboda ana tashi tashi hankula can ko ana wani abu ana zaune lahiya ga abinci ga kwanciyar hankali najeriya kenan ya ti harin uha arzikinta yana zo mata ragadan a yalwace min kulle makanin ta kowane wuri a shigo da shinkafa da waje a noma wata cikin gida a shigo da wake da waje a noma wani cikin gida a kawo naman shanu da waje ga shanun cikin gida a kawo kihi daga waje ga kihin cikin gida a kawo abin nan kaji daga waje ga kajin cikin gida a kawo abin nan yake suna Eh, alkama daga waje ga wadda ake nomawa cikin gida komi dai ga shi nan barkatai ana ta ci min kulli makani ta ko'ina. ina fa kafara bi an'amillahi sai ta kahirce da ni'imomin Allah can da ta takazibin nabi can da ƙaryata annabi nan kuma da ƙin bin dokokin Allah to daga nan fa azaqa Allah sai Allah ya dandana mata libasal ju'i ɗamra bargon yunwa wato Allah ya kamra mata barkon yunwa su waɗancan faƙuhidu an ka samu su fari saba sini na shekara bakwai mun ko nan babu babu fari shekara goma sha wani abu da sun wuce nan baya ba a yi fari ba amma sai Allah ya kawo mana farin fetur da da dizal farin fetur da zid da zid da dizal da kuma farin takin zamani saboda haka sai zan noma yayi wuya kuma sufuri yayi wuya akwai inda za ka je yanzu haka ka samu buhu naira ɗari takwas ko ɗari bakwai amma in ka ɗauko shi kamin ka tau da shi fataskun ya kai dubu biyu saboda haka gwanda ka sayi nan fataskun dubu da ɗari biyar ya yara wannan duka nau'i ne na bala'i sannan babu yaƙi babu inda ake yaƙi cikin najeriya amma kuma babu wanda adda hankali kwance ba wanda adda hankali kwance in kana da gida cikin masu wadata hankalinka tashe ki don kana tunanin yadda za a kawo musu hari yan kwanta-kwanta ba ka da kokobo amma kana da makwabci mai kuɗi kullum jiran haka yadda za a kawo mai hari duk da tayan mota ta fashe kowar gidanka zai ka tashi ka taɓa kyauri ka ji ya ruhu don ka ai yi tsammanin saboda makwabtaka da kai kila ko ya kwashe kuɗi na ya kai gidanka ajiya a taho da gida ne babu ya ce suna gidan makwabta a bi ku a ta duka ba gaira ba dalili baka aje ba baka ba wani ajiya ba ko baka zauna da ba kun ga babu yaƙi kuna ji yau ana ba da labari da safe ana cewa mutanen Sierra babban birnin tarayyar su na abin nan me duke suna Freetown yantaccen gari yau ya zama wato bawan gari albaladul Hur, sara al-yawma albaladul raqiq albaladun raƙiƙ ya zama abin nan sabon tawon bawan gari da yantaccen gari yanzu ya zama bawan gari mutane na nan cikin gida 'yan tawa ya sun shiga garin kowa ya kulle kowa gidansa babu ruwan sha babu abinci babu lantarki babu haske da rana ƙarar bindiga da daddare ƙarar bindiga kana cikin ɗaki duk da hitowa waje ba ka iya kai tsari cikin ɗaki mutane ke kashi zama da tashin hankali to mutane na nan iya kwana shidda wani bai samu abinci mutane na nan na ta mutuwa a freetown freetown a halin da ake ciki kenan yanzu sojojin da aka kai 'yan najeriya mahi yawa 'yan tawaye sun kashe su an sake ɗiba wasu gawawaki an kai eh, wannan ko Eh, haka yake an kakkashe waɗanda an kai wajen dubu da wani abu sun mutu babu yanzu abinda ake kokari shi shugaban ƙasa ake tsaro babu wani gari yanzu wanda ake tsaro shugaban ƙasa yana nan airport an sa shi cikin wani ɗaki an kulle sojoji sun kewaye ɗakin da bindigogi babu wani gari duk ko ina yana hannun yan tawaye to Allah madaukin sarki yakan jarrabe mutane da irin wannan musiba lokacin da suka kayarce man imomin Allah ku yi tunani yan uwana musulmi farkon mulkin shagari lokacin da an ka shigo da shinkafa mai warin kashi ana sai da buhunta naira 23 buhunta ana sai da shi naira 23 yanzu akwai kwanon shinkafa na naira 23 don Allah yana tambaya ku akwai kwanon shinkafa ko cikin masai an ka hito da shinkafa yanzu inda shinkafa ce ba a sai da ita naira 23 akwai to ba za ka hallahu libasal ju'i wal khawfi yau Allah ya ɗaura ma Najeriya bargon yunwa da bargon tsoro tsoro cikin gari baka amince ba balle daji da muna jin ana cewa kungulmin daji wuri kaza in ka tayi akwai yan fashi to yanzu babu wani wuri inda babu su babu da inda inda kake sai mu ji labarin ana fashi shine jihar Sokoto to yanzu ba jihar sokoto ba arewacin sokoto can kusa da bakin bodin nijar na ake yin fashi to biye an mahari inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to saboda haka Allah ya ce ba wani abu yasa Allah ya musu wannan ba illa kawai bi ma kanu yasna'un don abin da sun kazan suna aikatawa na taɓa yi muku bayani a wannan wuri wani in ya murya musulunta imo can musulmin da a can imo sai suka ba shi dokoki cewa Allah ya hana shan giya ya hana da ɗan mata shi kenan ya zauna ce ya ta musulunci ne kamar tsawon wata shida ya koyi sallah ya koyi komi sai ta ta kama ya sai ta sakkwato ko da ya zo sakkwato sai ya tarar da alhaji mai babban riga gidan mata ga shi rike da kwalbar giya sai ce uhm, haba kaga musuluncin kwarai sakkwato kaga inda ake musuluncin kwarai wancan musulunci na imu ba na kwarai bane wai an ce ba a shan giya ko ba abin to sakkwato nan ne da kwatan musulunci amma na ga gasu alhaji suna shan giya suna da dan mata kaga musuluncin kwarai tunda nan ne uwar musulunci sakkwato in ji in yamurin da ya hito da imu ya musulunci imu can an hana shi shan giya an hana shi da mata ko da ya zo na sai ya tarar da da rabi'atu da fatimatu da hadijatu da aishatu suna karuwanci a abdurrahman da abdullahi da muhammadu sani da yaya sun cika gidan da kwalaben giya a hannu aishatu na sallah ga ga abdurrahman cikin ɗakin ta ba ba mijinta ba ba dan uwanta ba kuma ga kwalbar giya ita da ta tashi da tashi saboda haka sai yake cewa nan musuluncin kware yake a sakkwato domin nan ne hedikwatar musulunci a najeriya to kuma gashi ya tarar da duk abubuwan da aka ce ba a yi can ga su ana yi nan kun gane ma'anar magana ta shi abin da ya ɗauka fa wannan abin yana daga cikin musulunci tunda musulmi ke yi ya kamata lokacin da ya baro imo ya taho sakkwato ya tarar da ya nemi giya ƙasa da sama babu ta ina ake sai da giya ce ina ai ba a sai da giya ce haba ashe magana cin da an ka gaya gaskiya ne to akwai karuwa na ina ina ai musulun ina nan sakkwato ina za ka ga karuwa to sai zo tare da karuwai musulmi to kaga anan shi abin da ya gani shi a musulunci a wurinsa saboda haka kawai sai yake ce musu to wancan musulunci na waɗancan garin ba mai kyau bane wannan ne mai kyau tunda nan sakkwato nan ne harkwatan musulunci zai muku misali idan mutum yanzu ya tafi makka kamar sabon musulunta sai ta makka ya sai je makka sai ya ga gidan karuwa ya ga giya ibn iyaz billahi shi in ya tawo Najeriya ne zai ce hujjar da zai ce to ko makka ana shan giya <laughs> ko ba gane ba Ya ce to in don dan magana giya ba nan ba ko makka to shi in ka je makka ka gansu babu babu giya babu karuwa in ko akwai to ba san da ita ba ta ne da sunan musulma sai dare ya yi can ta eh, ta ta je can da ɓoye ba ta sani ba ba wanda ya san tana yi sai Allah Allah kuma ya sani zai kama ta annabi yana cewa in sabon Allah ya zan da ɓoye to bai cutar da kowa sai wanda ka yi ne in ya za ana saba ma Allah da ɓoye ba wanda yake gani hukuma ba ta gani manyan gari ba su gani sai da ɓoye to wanda ya sabon Allah shi kadai Allah zai kama kuma ba za a azabtar da mutane saboda sabon Allah ba amma in an ka bayyana da shi kuma an kai shiru to in bala'i ya to kowa sai ya dandana babu wanda za a bari Allah ya kiyaye mu ubangiji Allah ya taimake mu mu gyara ga siyasa nan ta yo banga banga sai mun ga waɗanda an ka zaba sai mun ga musulmin kwarai sai nan za mu gane jamu yanzu mu talakawa mu sa gada ta jarabawa duk wanda mun ka zaɓa musulmi to mu ga irin dokokin da zai kafa in ya kafa dokokin da za su yi wa addinin mu karan tsaye to mun san makoma nan gaba da lura babu wanda zai iya ba ku kuɗi ku zama wadata wadata ku tana wurin Allah iyaka abin da za a yi a taimake ku da yadda za ku je wurare da sauki man fetur ya sauki ku samu taki ku yi noma to in an yi haka an wadata ku sannan a tsare muku mutuncin ku shine a tsare muku addinin ku ai dokoki waɗanda ba su karya dokokin ku na al'ada musulunci ba to shikenan siyasa ta yi kyau dan majalisa da an ka zaba ko gwamnan da aka zaba ko kansilan da an ka zaba ko sanar da an ka zaba to su bukata ta biya amma rabi duka ce a kana jira a cika ma aljihun ka to ka mutu ka ci guba Allah ya kiyaye to mu ci gaba ولقد جاءهم رسول منهم ba فأخذهم wala kan ja'ahum rasulun haƙiƙa manzo ya zo musu minhum daga cikinsu su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa buhu sai suka kayyata shi fa haka zahum al'azabu sai azaba ta kama su alju wal khawf shine yunwa da tsoro wa hum zalimuna su suna azalumai domin duk wanda Allah ya wa doka ya tsallake dokar nan ya kibinta iyakar cikakken azalumi annan eh yana daga cikin abinda cikin tarihi ake cewa lokacin da fir'auna ya dagawa har ya kai matsayin cewa shi Allah alloli ne sai jibrilu sai ya zo mai cikin sura mai fatawa ya ce masa sarki ya daɗe da kansa da wanda ya kaso don haka ake da abin nan ne ke suna fir'auna sarki ka daɗe da kai da wanda ka kaso ba a carin kai daɗe a'a ka daɗe da kai da wanda ka kaso ya ce uhm. ya ce kai ne adda bawa yi mai duk abin da ake wa bawa yi mai komi duk abin da bawa ka bukata yi mai sai ya gudu sai ya koma can wani gari sai ya sa kai ne sunanka ya ce shi shi ne kai ya ce ni adda shi ya ce in eh haka ne kuma ne mai komi ya yi ni haka ya ce eh to in ni adda shi kuma ya yi ni haka babu abin da ya kamata in mai illa in ɗauke shi in kaɗa shi cikin kogi ya mutu in ji fir'auna in kai ne haka za ka yi mai ce haka zan yi mai ya ce ko za ka rubuta mini ya ce yi eh. rubuta ya kawo takarda mai ka masa ya ce to na gode sai an jima eh to ranar da ya zo zai shiga kogin nan da annabi musa ya sa sanda ya buga da kogi ya buɗe sai Goɗiyar mala'ika jibrila sai ta biyo ta wuce gaban dokin fir'auna sai fir'auna ya ji warin godiya sai ya bita, ta shi ko azra'ilu da mika'ilu suna can suna koro na baya sai da sun ka shige duka cikin kogi sai mala'ika jibrila sai ciro wannan takarda sai ya jefa masa fir'auna bisa riga sai ya ɗauka ya karanta ga ruwa nan ga ruwa nan ga shirki da takarda yana karatu takardar nan shi ya rubuta ta to yana gama karantawa sai ruwa ya har sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bi sai mace suna Allah sai Allah ya ce mai al'ana yanzu wa kada asaita qablu wa kunta al muslimina ka riga ka gama sabo ka yi bannar da zaka yi ka zan cikin miyagun mabannata sannan ka yanzu shikenan sai ruwa sun kalu ne shi da Allah ya ce al yawma ka bi lita na liman khalfaka aya yau dai za mu hitar da gawar ka waje don kada abin ya zama ruɗu a ce kana can cikin ruwa kana dabara za ka hito ka ci gaba da haraka to Allah ka mutuwa sai an ka ɗebe ke gawa ta an ka aje kan tudu shi kadai gashi dire ne kwance ya mutu gashi dire kowa ya to ya ce shi wane ba ta shi ne in dan shi ne shi ne sauran jama'a ko ba a ga kowa ba shi kadai Allah ya hito da shi domin da ya lume cikin kogin nan bai hito ba sai a ce ina yana can yana shiri da duk ya fito za a za a tsiya <laughs> da za aka hito aka aje kowa ya to ya kallo bani isra'ila mai tabawa ya kama gere wani ya taba kafa ya ce ya fa mutuwa ce ya mutu shi ne ya mutu eh shi ne da kaje da aka ba da da haka Allah madaukin sarki wato babu zalunci irin Allah shi yi ka shi maka kowace irin ni'ima sannan ya ce ga doka ce ka ce ba ka bi iyaka abin nan ku lura fa yanzu da mutum zai auro mace ya kawo gida ne matarka wadda ka auro ba ka ba ba ɗiyar wanka ba ba ɗiyar ƙaninka ba ɗiyar ba ba ɗiyar ba ka taho da ita cikin gida ɗaya wani da cizo kawai za ka hau saboda ɗaya ka yi mata zannuwa ka yi mata ɗaki mai kyau ka bata abinci ta ci ka so mata duk abin da take bukata kenan ka ce kana da wata bukata ko gare ta ko zai ma ta ce uwa ga ka sa aiki ne bai ka ce ka je ka yi abinka da kanka to wallahi ko miken ta biye da kake son ta bata mai da sati guda ana haka tana gidanka tunda baka iya kashe ta ni za ka yi mata korarta za ka yi ka ce ban min gidana to haka mutum wa kenan ka tuna wannan ba faɗi ka bace da eh, wani tsoho ce kila ma ba ka da dangantaka da shi kila ma kabilar ku ba guda ba ko haɗu ne kawai a wajen ƴan adamu amma kila ita bahillata ce kai ko can wani iri ko ko kai eh, bahilla ce ne ita kuma can wani iri haka dai amma sai ka ce ba ka zama da ita a gidanka to amma ka shige cikin duniya Allah kana zaune ka sha ruwan Allah ka ci tuwon Allah ka taka ƙasa Allah ka shiga cikin ni'imomin Allah ka kalli hasken Allah ka sha ranar Allah ka ji sanyin Allah ka komi na Allah sannan ce ga doka ka ce a ba ni ba don Allah ku yi misali da wannan ku yi misali da waccan mata shi in an ga kasa ni'imomin Allah kashi dubu abinda miji kawa matarsa zai ɗauki kashi ɗaya ya jama'a ya jama'a ittaqullaha ittaqullaha ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas a ji tsoron Allah ko ratta za ka yi baka zama jin da ita ko ba ta ta ba ta za a ta ta abin da kake so ba ta yi ba za ta kwanta da kai ba ba za ka ce mata yi ta yi ba ba za ka ce bari ta bari ba ta ce duk abin da take zuwa ka shi za ta yi kuma kai mata waɗannan abubuwa za ka ci gaba da yi ko ba ka sake ta ba sai ka rage wani abu da cikin abubuwan da ka kai mata to amma zai ga in an ka ɗauro ruwa hadari ya taso da biyo da gona biyo a biyo gonar liman da gonar ka'iri da gonar jacob da gonar daniel da gonar fasiki da gonar dan karta da wane ne duk kowa ya jike da sai kowa ya fito da su guri zuwa wajen shuka Allah ya yi ruwa haba jama'a a ji tsoron Allah jama'a Allah ya samu gani, to mu ci gaba فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة التي كنتم إياه تعبدون فكلوا كتي أيها المؤمنون يا min ma razaqakumullahu daga abinda Allah ya arzuta ku halalan ɗayyiban halal mai daɗi washkuru ni'matallahi ku gode ma wannan ni'ima ta Allah in kuntum iyyahu ta'buduna in kun zan shi Allah din shi kuke bauta ma to ku ci wayannan abubuwa ku gode ku diba wannan bayan ma an aje ma a ce kuma har Allah ya ce ma ci ci bayan wani an aje gaba gare ka gashi dai kana gani kuru a ce ci sai an baka ma umarni a ce ci eh an gane ko kaga eh, irin al'adar mai girma in ya ɗauko abu zai baka ko da kuɗi zai ce ma zai baka bai ce ma ungo sai dai maka haka kawai da da kashe da gudu jiki na rawa ka karba to shi Allah ya ce ma ungo bayan ya ce ma ungo kuma ya ceci eh na baka halal mai da'i ce maka akwai da'i ci halal mai da'i Allahu akbar ta mu ci gaba إنما حرم عليكم الميتة والدم ولام لكم ضيفي وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم sannan Allah ya ce inna ma harrama alaikum maitata kuma kawai cikin duk abubuwan da a cikin duniyan nan komi halal ne kawai abin da Allah ya haramta muku ga su almaita ta halatta ya haramta muku ku ci mushi dabbobi duka ku ta ci banda mushi kar ku ci mushi waddama banda jini wanga jini yanka din nan wala mal khanzir kar ku ci nama alade wa ma uhilla duk abin da aka daga murya bihi ba yanka shi ne gairin lahi da sunan wani Allah duk abin da za a ce bunsurun kaza ko ragon kaza to kar a ci wannan amma ko shi famanin lura wanda ya matsu larura ta kama shi gaira bagin ba dan tawaye ba wala adin ba dan kwanta kwanta ba to in ya ci fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wato Allah madaukin sarki ya sanya hikimomi da yawa game da yanka din nan da ake yi cikin jinin kowace kowace dabba kowane mai rai akwai wasu kwayoyin cuta waɗanda suke yawo cikin jini suna amfanin jikin mai wannan jini saboda haka Allah madaukin sarki ya umarci mutum in zai ci dabba mai jini shi yanka wasu jiyoji na gaban wuyanta domin lokacin da zai yanka ta wayannan ƙwayoyin cuta kusan kashi 90 da wani abu za su biyo jini su tsiyaye su faɗi ƙasa sauran kashi biyar ko kashi tara ko kashi uku wanda ya rage shi ko tsakanin wanke nama da dahuwa da ake yi da tururin da ke hita shi ko sauran sai ya hice sai ka ci nama lahiya lumi babu wata kwayoyin cuta a ciki to lokacin da dabba ta mutu ba tare da an yanka ta ba duk nan ƙwayoyin cuta hundred by hundred suna nan cikin nama saboda haka Allah ya ce to in dai ta mutu irin wannan mutuwa kar a ci domin ba nama ba ne cuta ce guba ce disease ne za a ci to amma kuma duk da haka allan nan da ya ce kar a ci mushe idan ka ga larura mutuwa za ta kama ka sai allah ya ce ma ka ci mushe na farko shi allah zai tsare ka daga waɗannan cututtuka sannan kuma ko da za ka ci mushe ba za ka mutu nan take ba tunda allah ya san ka. in ka ci ko da cutar ta shiga jikinka ba za ta yi tasiri ba har lokacin da Allah madaukin sarki ya kawo ma wasu magunguna waɗanda za su kashe waɗannan ƙwayoyin cuta da ke cikin jikinka ko kuma ya tsare ka gaba ɗaya da cutar da kai ba saboda larura don Allah ya san ba ka ci ne don kwaɗayi ba ka ci ne don kwaɗayin ka rayu domin Allah ya ce wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kanunku domin Allah ya kasance mai jin ƙai gare ku wannan yana daga cikin hikimar da Allah madaukin sarki ya haramta musulmi ya ci mushi to shi kuma nama alade alade yana da illoli da yawa shi alade waɗannan ƙwayoyin cuta da ake da su cikin jini to shi alade ba cikin jini nashi ƙwayoyi suke ba cikin kitsensa suke da cikin nama ne don haka bai ko an yanka shi wannan ƙwayoyin cuta ba su hita kuma da da za a yi ba ta kashe su saboda haka da ya zan amfaninsa ya zama kaɗan na sai Allah ya ce gaba ɗaya a zubar da shi kar a ci kullum shari'a tana dubin abu babu abin da bai da illa babu abin da bai da amfani amma kullum abin da shari'a ke dibi in abu amfani ne ya fi yawa to ba za a dibi illa ce ba sai a yi amfani da saboda amfani ya yawa idan abu illa ce ta yawa amfani ne bai da yawa to sai a dibi illar da aggare a zubar gaba ɗaya a manta da wannan dan amfani da ke cikinsa. sa yas'alunaka anil khamri wal mai siri. Ulfihi ma ismun kabirun wa manafi lin-nas wa ma akbaru min naf'ihima Allah ya ce yas'alunaka suna tambayar ka anil khamri game da giya wal siri da caca Allah ya ce kul ka ce fihi ma ismun kabirun cikinsu akwai zunubi mai girma wa manafi da dan amfani kaɗan sannan amfanin da akwai ɗan kaɗan sai Allah ya sake takiri ce wa ismuhuma akbaru min nafihima amma zunubinsu su shine mahi girma daga amfaninsu, saboda haka sai Allah yake ya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun ma'ana ya ku wanda kuka yi imani ku sani da giya da caca da bauta ma gunki da karan duba wato zuwa wurin boka ka ce ya duba maka abu kaza na nan ko bai nan rijisun kazamta ne min amalin shaitan yana cikin ayyukan shaiɗan, fajji ta buhu gaba ɗaya ku nisance su la'allakum tuflihun ko cewa ku za ku samu cin nasara ku samu aljanna sannan Allah ya ce inna ma yuridu shaitan kawai abin da ke nufi wato shine an yuki a baina kuma al'adawata wal bagada ya afkar da kiyayya da gaba tsakanin ku fil khamr wal a cikin sha'anin giya da caca wa yasuddakum an zikrillah kuma ya kange ku daga ambaton Allah yaushe dan giya ya samu hankalin sa yayi sallah yaushe dan karta ya samu hankalin sa yayi sallah wa an sala ya kange ku daga ambaton Allah ya hana ku sallah fa hal antum muntahu ko kun bari da bayanin nan da Allah yayi musulmi gaba ɗaya suka amsa suka ce eh mun bari fa yajibil muslimuna al'ana to musulmi su amsa yanzu mana su ce sun bari to saboda haka wannan shi a hikima illolin da ke ciki banda wannan illa ta ciwon jiki kuma duk wanda ke cin nama alade to yana iya yarda da wani ya shiga ɗaki ya kwanta da matarsa shi kuma ya jira bakin kowa yanzu abin da ke gudana kamar turai idan ka zauna da yarinya kun yi makaranta ko ko kun yi soyayya kuna yara misali to sai lokacin hutu irin hutun gada ake ɗauka so da yawa za a ga mutum ya ce zan je turai hutu to in kama a ce wani dan Najeriya ya yi zama da wata baturiya a wata Amerika ko a abin Magaziko ko ko ko Washington ko kuma New York sun dai wata makaranta ko kuma a Ingila sun haɗu makaranta ita ta taho daga Amerika to yana so ya je hutu to in yana so ya hutu sai ya rubuta takarda daga nan sai ya aika mata ya ce rana kaza yana nan zuwa zai zo hutu zai hutu a wurinta ta ita ko ta yi aure tana da miji an gane ko ta yi aure tuna da miji to a ranar da za a sauka a hilin jirgin sama na washington ita wannan baturiya ita za ta zo da mota ta tari bakonta shi ko mai gidanta zai iya tafiya jamani ya yi wani dan hutu can ya dai ba su gida na sati biyu ko sati uku ya kare hutu a nan gidanta zai da allah ko da jami'an madina ka kare da kai da matarka ta kare a ce ta kare makaranta jami'an madina to sai aka samu wani malami wani limamin kuwait ko na jordan eh? sai ya aiko takarda ya ce zai zo ya yi hutu wurin matakka kai ko na a ɗauka kana can labbo manomi mutumin ƙauye Matakka ta ƙare ki jami'an madina ta taho tana amre gidanka sai limamin kuwait ko na kai ko da limamin madina ne sai ya aiko mata da takarda ta ɗauka takarda ta karanta ai abokina ne yace zai zo nan yayi hutu nan gidan inda inda nake zai zo nan inda nake yayi hutu nan a'a kamin ya taho shi wani irin hayaki zai tare a kofar gidan tukuna kamin ya zo shi to kaga dan baka cin nama alade ne inda kana cin nama alade in anan ne batun kai ko sai ka ce zaka je Abuja ko ko kai ma kana da wata wadda kake so ka je kai hutu inda take can Lagos bakin afafa haka duk harka za ta lalace daga kai hashi ha ita to babu abin da yake haifar da irin wannan lalacewa illa cin nama alade kuma shi yasa sau da yawa irin yan makarantar mu da suka je suka yi boko a turai za ku ga mahi yawa ba su da kishin matansu ba su kishin matansu saboda haka za a ga mutumin da yake bai taba zuwa wata kasa ba yana zaune garin su ko yana zaune cikin ƙasar su ya je nan ya je nan za a ga ya kishin matarsa bisa ga irin waɗanda ke taya suna ciwo nama nan na alade suna dawa kasar mu to Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane Allah ya bayyana mu mutane addini su gane su yi aiki da shi to mu ci gaba wala ta taqulu ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب إن الذين يفترون على الله الكاذب لا يفلحون har yau dai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa la taqulu kar ku ce lima tasifu alsinatukum alkazib abin da halsunan ku ke sifaitawa na ƙarya ku ce haza halalu wa haza haramu bisa ga ƙarya ba ku san haƙiƙanin al'amari ku ce wannan halal ne wannan haram lima lam yuhilluhu Allah abinda Allah bai halatta ba wa lam yuharrimhu kuma Allah bai haramta ba babu haram sai abinda Allah ya haramta babu halal sai abinda Allah ya halatta innamal halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu wa kadhalika al-haramu ma haramahu Allah wa rasuluhu kawai abinda an halal shine abinda Allah ya halata da manzonsa ko kuma abinda an haram shine wanda Allah da manzon sun ka haramta da tabtaru ala Allah al-kadhib koyi wannan don ku kirkiri ƙarya ku jingina ga Allah bin bata zalika ilai jingina irin waɗannan maganganu zuwa ga Allah innal ladina yabtaruna al ala Allah lalle waɗanda ke kirkira ƙarya su jingina ta ga Allah la yublihuna ba su cin nasara har abada duniya da lahira don mai jingina ma Allah kariya bai kwashewa da duniya lahiya balle lahira na mata'un qalil wa lahum azabun alim lahum mata'un qalil suna da dan jin daɗi kaɗan fi duniya cikin rayuwar duniya walahum bil akhirati azabin alim a lahira kuma suna da azaba wadda take mai raɗaɗi wato mai wahala

wa alallazina hadu haka nan ga waɗanda sun ce mun tuba sune al-yahud yahudawa haramna mun haramta musu ma qasasna alayka abinda muka bayyana maka shi min qablu gabanin nan fi ayati wa alallazina hadu haramna kulli dhi zufrin mun haramta da Allah yace waɗannan da sun kai yahudanci mun haramta musu dukkan wanda abinda adda akai ba wato kamar raƙumi kamar agwagwa kamar duniya duk abinda yake dai yatsunsa ba su rabu haka irin nawa na hannu haka ba wato wanda adda abin nan abin nan eh, yauwa masu haɗaɗɗen yatsu eh masu haɗaɗɗen yatsu kamar raƙumi eh to Allah ya ce ya haramta musu har zuwa ƙarshen aya wa ma zalamnahum kuma wannan abin da mun kai ba mu zalunce su ba bi tahrimi zalika da haramta musu waɗannan abubuwa walakin kanu ya yadrimuna sai dai sun kasance kanun suke zalunta birtikabil ma'asi saboda aikata sabanni sabo almujibati zalika wanda take wajabtar da ayi musu irin wannan hukunci ثم إن ربك ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك سنن شيء بنجزنك للذين عملوا السوء ga waɗannan da sun ka aikata mummuna aiki sun kai shirka bi jahalatin cikin halin jahilci ba sani ba sun matabu sannan sun ka tuba sun ka dawo daga wannan mugun aiki min ba da zalika bayan sun aikata wa aslahu amalan sun ka gyara ayyukansu inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'daha bayan wannan aikin jahilci da kuma tubar da sun kai hudu mai gafara ne rahim mai jin kai mu gare su wato duk aikin da mutum ya aikata komi muninsa komi sa to in ya tuba Allah zai gafarta masa E musamman wanda a kafiri don annabi ya ce al-islamu ya jubbu ma qabla musulunci ya yanke duk wani lahi wanda yake kame a musulunta duk irin bannar da kafiri ya yi radda yan musulunta ran nan ya dawo ka yau mawalada ta ummu kamar radda uwarsa ta yi shi baya da baya da wani zunubi fali a tanihil amala sai dai ya fari sabon aiki a yanzu eh inna ibrahima kana ummatan qanita Inna Ibrahim lalle Ibrahim Kana إن wato ya zama al'umma guda ko kuma ya zama jagora imaman kuduwa ya zama jagora abin koyi jami'an likita da alkhair wanda ya taro dukkan ɗabi'u irin na alheri ƙanitan mai yawan ɗa'a lillahi ga Allah hanifan mai kuma karkata zuwa ga addini wanda a miƙaƙe shine addinin musulunci walam da mushiriki na kuma ibrahim bai zamo cikin masu yin shirka ba shakiran li an'ami shakiran li an'ami hmm. kuma mai yawan godiya ga ni'imomin da Allah ya yi masa ijtabahu ubangiji ya zaɓe shi wahadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga tawarki wanda an madaidaici wa ataina ataina ko fi dunya hasana wa innahu ila akhiratin min as-salihin wa atainahu Allah yace mun bashi hasanata abu mai kyau fi duniya cikin rayuwar duniya hiya sana'ul الحسن shine yabo mai في fi أهل ahlil قدوك ga dukkan ma'abota addini duk mai addini yau a duniyan nan sai ya ibrahim yake koyi da shi eh, kaga kahiran makka lokacin sai su ce addinin ibrahim suka yahudawa su ce إبراهيم ibrahim sauran wasu arnacen ma su ce addini ibrahim su kai musulmi su ce addini ibrahim su kai saboda kowa ya yarda annabi ibrahim mutumin kirki ne ko da shi bai da kirki <laughs> dan duk wanda ka sujada ga gunki shi ya san bai da kirki amma ya yarda annabi Ibrahim mutumin kwarai ne don haka yake kokari ya na kai ne garai don ya samu daraja a saboda haka bayan haka wacce ba mu, wahada mu Allah ya zaɓi Ibrahim kuma ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya eh bayan haka innahu shi annabi ibrahim fil akhirati al akhirati lamin salihin yana cikin mutanen kirki allazina lahum darajatul ula wa'inda suke da daraja wadda take darajoji madaukaka ba daraja guda ba ثم أوحينا ثم أوحينا إليك أن ملة إبراهيم حنيفا <coughs> وما كان من المشركين don ma'awahana ilaika sannan mun kai wahayi zuwa gare ka ya muhammad a ne tabi millata ibrahim cewa lalle ka bi addinin nan na annabi ibrahim hanifa wanda yake makarkaci daga barin miyagun addinai zuwa ga addini mai kakki addinin musulunci wa ma kana min mushriki na annabi ibrahim bai zamo cikin masu yin shirka ba karrara ya maimaita shi raddan karrarahu ya maimaita shi raddan don ya yi raddi alama ala za'anil yahudi akan riyawa yahudawa wan nasara da kiristoci da suka ce annahu ala dini wasu suna bisa ga addinin annabi ibrahim raddan ala za'anil yahudi raddi ga riyawa yahudawa wan nasara da kiristoci annahu ala dini suka ce suna bisa addinin sa inna ma ju'ila sabt inna ma ju'ila wa ala alladhina kalamu وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون إنما جعل السبت كوي أنسن ai fure da ta'azimuhu an farlanta girmama asabar alal ladina ikhtalafu fihi ga waɗannan da suka yi sabani gare shi ai ala nabihim ga annabinsu wa yahudu sune yahudawa umiru an hore su an yi tafarragu su ajiye aiki lil ibadatu don su bauta ma Allah yau yawmal jumu'ati ranar juma'a fa qalu sai suka ce la nuridu mu ba shi muka nuhi ba waqtaru sabta sai suka zabi ranar asabar shikenan fa shuddida alaihim fihi sai aka sa musu tsanani ga rana asabar domin ba yahude an ce ko girki ko huta kada hura cikin gida ranar asabar eh, duk ba hude, inda yana bi addinin yahudanci to duk abin da zai amfani da shi ranar asabar ko da ruwan wanka to zai tanaje shi tun juma'a to ranar juma'a ba zuwa gona ba zuwa kasuwa ba girki babu duk komi ba a yi ranar asabar shiru ake sai dai bauta Allah kawai da haka suke ga yahudanci da haka wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo misali cikin hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo misali ya ce wa zai yi mini aiki da safe wa zai yi mini aiki zuwa rana tsaka in ba shi abu kaza wato in ba shi kamar a ce dinare ɗaya yahudawa sun kato sun haka ma aiki sannan sai ya ce wa zai yi aiki daga sha biyun rana zuwa la'asar in ba shi dinare ɗaya abin nan kiristoci sun haka ma aiki sannan Allah ya ce wa zai mai aiki daga la'asar zuwa magariba in bashi dinare biyu daga la'asar zuwa magariba in bashi dinare biyu sai musulmi sun ka kama aiki sai yahudawa sun ka taso da su da kiristoci suka ce a ah, wato waɗanda sun ka aiki da sahi zuwa rana da rana zuwa la'asar suka ce a ah, yaya za mu yi aiki mai yawa kuma ba mu jinga jingayar kaɗan sai ya ce lokacin da na ɗauke ku aiki nawa ni ce zan ba ku ce dinare ɗaya na rage ban biya dinare nan ba ce a ka biya mu daidai to waɗannan da ni ba dinare biyu da ɗan gajeren lokaci zalika fadali utihi man asha'u wannan falala ta ce wadda nake ba da ita ga wanda da su tunda dai ban tauye muku ga haƙƙin ku ba ku ku bani wuri ko kuna hana ni in yi abin da na so cikin dukiyata saboda haka annabi ya ce na hannu yauma annabi ya yi wannan bayani ranar asabar yace na hanul yau mu ne yau juma'a wal yahudu gadan wal nasara da gadin mu mu ne yau juma'a yahudawa asabar kiristoci jibi lahadi na annabi yace wa hadal yau wannan yini huwa allazi aradahu Allah lil yahudi wan nasara faktalafu fihi wa hudina ilayhi wannan yini shine wanda Allah ya ce ma Yahudawa su je su zaɓi ranar da ya dace wadda ta tsarki su bauta ma Allah sai suka yi tunani suka ce Allah ya yi aiki tun daga ranar Lahadi bai ba aiki ba har ran Juma'a sai huta ranar Asabar Shi na an ka kyale su ai eh, kiristoci an ka ce ku je ku zaɓi yini wanda ake tsarkakakken yini ku bauta ma Allah cikinsa sai suka ce Allah ya fara aiki ranar Lahadi sai suka kama an ka ce musulmi ku je ku zaɓi rana wadda ta dace ku yi aiki cikinta sai suka ku bauta ma Allah sai suka ta suka zaɓi ranar juma'a dama ita Allah ka ruhi su sun kai saɓani mu ko mun ka dace da ita saboda haka nahnu al-akhiruna ba nahnu nahnu sabiquna al-akhirun mu ne na ƙarshe mu ne marigaya ranar lahira sai an bude muna aljanna mun shiga tukuna kowa ya samu wurin zama sannan a kira sauran annaba da su da jama'a su shiga walillahi alhamdulillah mun gode ma Allah wannan ba karama ni'ima ba ce Allah ya sanya ka ka hito cikin addinin annabi Muhammadu ka zama cikin magoya bayan annabi Muhammadu ka zan kana karanta wasiƙar da Allah ya aiko ma annabi Muhammad ya zama shine littafin kana addini alqur'ani mun gode ma Allah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan ni'ima wanda ba mu zama muna iya shirye da kanmu gare ta ba don da Allah ya shirye da mu ba to mu ci gaba Ah, muna da saura ko eh to shine wa inna rabbaka la ilaha kuma bainahum lalle ubangijin ka zai hukunci tsakanin su eh, bainahu tsakanin su yawmal qiyamati a ranar qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun ga abinda suka zan suna sabani a cikin sa na amri na al'amarin sa bi an yusiba da'a wa yu'azziba al'asiya shine ya sakan kama mai da'a ya azabtar da mai sabo binti haki hurmati saboda ke ta alfarmar addinin Allah ادعو إلى سبيل ربك وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Udu'un nasa ka kira mutane ya Muhammad ila sabili rabbika zuwa ga tawarkin Ubangijinka shine addinin Allah bil hikimati wal mau'izatil hasana da hikima da wa'azi mai kyawu ai mawa'izi shine wa'azozin sa awil qawlin raqi ko ko zance wanda yake mai laushi wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su da mujadala wadda take ita ce mahi kyawu kad du'a ila Allah kamar kiran zuwa ga Allah bi ayatihi da ayoyinsa wa du'a da kuma kira ila hujjaji zuwa ga hujjojin Allah inna rabbaka lalle ubangijinka huwa alam shine mahi sani bi man dalla da wanda ya bace an sabili daga barin hanyar Allah wa huwa alam kuma Allah shine mai sani bil mutadin da wanda yi. wa yajazihim zai sakan ka musu wa hadha wannan qabla al amri bil qital a umarci annabi da yaki wa nazara aya mai zuwa ta sauka la ma qutila hamza yayin da aka kashe hamza wa musila bihi an kai mai musula an kai yayyanke mai waɗansu gaɓoɓi kamar aka yanke mai kunnuwa da libata da sauransu kamar su hanci wa ƙara sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce wa ƙarra ya gan shi haka ya mutse yace wallahi la umassilan nabi sab'ina minhum makanaka wallahi sai na wa mutum saba'in musula cikin su a maimakon ka sai na rama sai Allah ya ce wa in aqabtu wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma bi wa la in lahu khairun bayan aqabtum in kun yi ramuwa fa aqibu ku yi ramuwa da mithli ma uqibtum bi bisa gurgudun abinda aka yi muku azaba da shi kar ka wuce yadda an kai maka wala in sabartum amma wallahi da za ku yi hankuri ga barin ramuwa anil intiqami daga barin ramawa ku ba ma Allah lahu khairul lisabirin wallahi yan hankurin nan to shi yahi alheri ga masu yin hankuri fakaffa sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fasa ya kame daga ramawa wa kafara an yaminihi yawa rantsuwa ta kafara rawahul bazzar bazzar ya ruwaito wannan hadisi wasbir ma khabaruka illa billah wa la تحزن alaykum wa la في ريب mimma يمكرون bayan haka Allah maɗaukin sarki yake cewa a wasbir ka yi hankuri hankurin da za ka yi kuma wa ma sabruka hankurin ka bai zama illa billahi sai don Allah ko kuma sai da ikon Allah da taimakon Allah wato in ka kai hankuri Allah ya ma muwafaka da kai hankuri ko ko in za ka yi hankuri kai shi don Allah wala ta hazan alaihim kakka damu kakkai bakin ciki akan su illam yuminu in ba su imani ba kada rashin imanin su ya dame ka lihir suka ala imani don kana kwadayin su musulunta to kakka damu don ba su musulunta ba wala ta ku fi zaikin kar ka zama cikin kuncin zuciya min mayan kurun daga abin da suke kulla mana makirci ai la ta tamma kar ka damu bi makarim da makircin su fa ana nasiruka alaihim Allah ya ce ni ni zan taimake ka akan su ba su iya ma komi ya hakuri إن الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله للي الله مع الذين اتقوا ينا تارد وأن دكي جنس أورنسا ما سكيا الكبرى والمعاصي Allah na tare da masu kiyaye kahirci da kuma sabo ba sa yi wallazi na musulun suke masu ihsani masu kyautatawa da da'ati was sabri wato da da'a da hankuri to Allah yana tare da su bil auni wan nasr zai taimake su zai ba su nasara wani su da take tafiya aya bayan aya tana magana tauhidi tun daga farkon ta zuwa karshen ta ta fara da shi ta kare da shi domin babu wanda zai yi dauriya irin wannan sai wanda adda cikakken imani da Allah eh domin mutuwar hamza ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba don hankuri ba haka take kamar mai gida wanda adda kishin mata ya aure ya aure mata masu kyawu ya yi musu ɗakuna ya komi shi kenan sai katanga ƙofar gida gaba ɗaya ta yanke ta waƙi kamar haka abin yake domin kamin musulunta hamza wato annabi sallallahu alaihi wasallam baya hitowa ya yi sallah a cikin masallaci nan ka'aba akwai gidan da suke sallah in za su yi sallah sai an sa igiya an ɗaure ƙofar gidan sannan su yi sallah amma da hamza ya musulunta kuma kamar yadda yake sanadiyar musulunta hamza hamza yana cikin masu gallaza ma waɗanda sun ka musulunta amma banda annabi duk wanda ya musulunta yana tsoron hamza to shi kenan wata rana hamza ya ta yi wurin farauta yana dawowa sai ya haɗu da wata mace ita ma musulma ya yi mata bakan magana ta ce in mm, ƙarhi ga na gida mu da mata yau da ka ga abin da ibn hisham wato eh, eh, abul hakam wannan abu jihar ya aikata ga ɗan aminka da baka wannan magana sai ya ce mata me ya yi masa ce ya same shi cikin mutane ya zazzage shi ya buge shi har ya hita mai da jini ce shi ya aikata wannan ya ce eh sai ya masa zuwa gida sai ta san mai hilin ka'aba ko da ya je tare da su sun taru yana rike da baka sai ya ɗauki iccen baka sai ya buga ma abuja ga hanci sai haƙo ya ce aka shi muhammadan wa ana ala dinihi kana zagin muhammadu alhali kuma ka san ina kan addini ne to dukkan da ya mai bata yi mai ciwo ba irin hamza ya buɗe baki ya ce yana kan addini muhammad ya hi sa bisa ga wannan duka da ya mai shi abu da hamza ya mai bata yi ciwo ba gare shi irin ya ce yana bisa ga addininsa kuma a lokacin bai addini ya yi ne kawai don ya bata mai rai ya faɗi wannan kalma wasu sun ka zaburo suna yace ku kyale shi yana da gaskiya in ji Abuja saboda ya san kwanan wasan in ya taba ya sai gemi ne ya sha kasa shikenan sai Hamza ya wuce gida to ya je gida sai wannan kalma sai ta dame shi yaya zai yiwu bayan ya zo cikin taro ya ce yana bisa ga addinin Muhammadu kuma gobe a gane shi gindin Ka'aba yana sujada ga gunki saboda haka da ya tuɗa kaya kawai sai ce ba zai karya ba sai ta wurin annabi sai musulunta wannan su kurbaka da ya yi sai ta zama sanadi a alheri sai ya musulunta eh to shi kuma umar ibn khattab bayan an kwana uku shi ko annabi yana ne yana ta addu'a Allahumma izzal islam bi ahadin umarai ya Allah ka karho addini da ɗayan umaru biyu ko dai amrun da hishami ko kuma umarun murkabbabi shi abu jahal sunan shi amrun da hishami umar ya tashi da bakin ciki ya rasa abin da kai mai daɗi a duniyar nan ya tashi ya ɗauka ya ɗauki kaya na na faɗa ya ɗaura sai ya ja takobi yana wani dogon takobi dogon mutum ne amma in ya rataye takobin yana jan ƙasa sai ya hito yana tahiya sai ya haɗu da wani ana kiran shi nu'aimu yayi tukun tukun da ya ce yau ina za a umar dan khattabi ya ce wallahi an yau ma'uridu an aqtula haza sabi allazi a ba'ana wa nawa wa yusabbihu eh, ra'aya jadadina ce wannan karkataccen nan nake so yau sai na kashe shi wanda yake zagin uwayenmu da gumakanmu ya wautar da hankalin kakanninmu to wannan mutum hankalinsa ya tashi domin ya san umar faɗi ne da cikawa sai ya ce to maimakon ka je ka kashe muhammadu ba ka taya ka gyara mutanen gidanku sai ce zuwa mutanen gidanmu sai ce masa da kanuwarka da surukinka mijinta sun karkace sa'idu ibn zai da fatima matubin kaffaf to sai wadada shi ko tunaninsa bari ya karkatar da aka akalansa zuwa can ko da kashe su ya kila in ya je ya kashe kanwa ta ya kashe mijinta hankalinsa ya kwanta ya dawo gida kar ya isa annabi sai ta san wurin su ko da ya zo dama wanda bai da ƙarfi in yan musulunta sai ya zo gidan mai ƙarfi ya lade to wannan miji nata mai ƙarfi ne saboda haka gungun abin nan zo a fa'o sun cika gidan ana karatun suratu ɗaha wanda an malami shine wannan hababun arat to ana jin motsin takalmin umar kofar gida shi kenan sai makaranta ta wace daga mai shigewa kicin sai mai shigewa tole sai mai yin bayan ɗaki sai aka ban mata da mijinta tsakar gida su ba su gudu ba umar na shigowa ya ce ma hazil hainama wannan gungunin mine nake ji asabatun kama kilali kun karkace kamar yadda an ka gaya min tace ce ya umar aslamna wa ma saba'ana mun musulunta ne ba mu karkace ba ya za ka ce mun karkace aslamna sai ya ɗauki mijinta ya rada ƙasa ita ko sai ta farmashi ya tashi ya yanka mata mari sai jini jini ya hito da ta daga kai ta ga jini na zuba ga jikinta ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah aslamna ya umar fasna ma shi na'am mun musulunta duk abin da za ka yi ka daɗe to sai kuma shi kenan sai tausayi sai ya kama shi sai ya ɗaga daga kan mijinta ya zo ya tsaye ya ce aina ma karatu aina ma takraun ina abin da kuke karatu sai ta ɗauki takarda sai ta sa tsakanin ƙafafuwan ta tambace ta ce anta mushrik anta najis wa haza kitabun ma la yamassu illa al-mutahharun wannan ba za ka taba ba kai najasa ne kafiri mushriki in kana son ka taba ta yi kai wanka sai Umar ya je yi wanka sai to dama ƙari an katiba ya iya karatu ya iya rubutu an ka miƙa mai takarda yana karanta a suratu da yana gama karanta ta sai ya ajin zuciya <sighs> ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to mallan na can cikin kicin da ya ji kalmar umar ta hito da kalmar shahada sai ya rugo da gudu ya zo ya kame umar ya rungume yace abshir ya umar sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yad'u laka ams yace je na ji umar ne maka addu'a wa yaqulu allahumma izzil islam bi ahdi umarain wa anta asabta asabaka du'a rasul ka dace addu'a manzo Allah ta same ka sai yace dulluni ala muhammad ku je ku kai ni inda muhammad shikenan sai ya tashi ya ja ya aka amma khabbab ya shiga gaba umar ya bi sai abin nan darul arqam inda annabi yake zaune ana zuwa an sa mai gadi sai ya buga kofa mai gadi ya jiba haka ya ga umar ya ce ala risulika da kan mini sai ya koma hamza na cikin gida sai ga an ce ga umar nan bakin kofar gida ya to yana buga kofa hamza ya ce ibtah bab shi ku buɗe mai ƙofa in ja a ɗaliban lilkhairi fa zannahu lahu wa in ja a ɗaliban bi yace a buɗe mai ƙofa gida ya shigo in alheri ya zo bida mu bashi in ku ya zo neman sharri mu kashe shi da sa. in ja hamza an ka buɗe mai yana shigowa sai annabi ya kama riga ta ya umar ala tadkhul islam ala tuslim hatta yunazzilu allah alayka aya ba za ka musulunta ka shigo musulunci ba sai Allah ya saukan ba da aya ta kunyata ka zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to da musulmi suka ji daɗi Umar ya musulunta ga Hamza da suka fara kabbara sai da aka ji a Ka'aba sai da aka ji kamar abin nan hayaniya zaɓe in an yi an gama <laughs> eh kenan da shigowarsa sai bayan ya musulunta din nan sai ce ya rasulullah alaysa ma nahnu alaihi bihaq shin wannan addinin da muke kansa ba gaskiya bane yanzu fa musulunta abin nan da muke yi ba gaskiya bane yaushe ka fara yanzu annabi ya ce gaskiya ne ya ce alama na abudullah sirra wa tu'badu latu jahara ya za mu zo mu bauta ma Allah da koye ana bauta ma latu a hili na ila al-ka'aba daga nan sai suka wucin cirin sun ka hito hamza na dama umar na hagu sauran jama'a na biye an ka tasan maka'aba ana ta ana kabbara har aka je da kokuwa da dambe wanga ya ture kato nan kahiri wanga ya ture an ka samu ma annabi inda zai tsaya sallah ya kabbarta sallah jama'a suka bi shi to daga nan musulunci ya dauka daɗa har abin nan to ɗaya daga cikin waɗannan gwalaje ne shine an ka kashe a uhudu a yakin uhudu aka kashe ma annabi ɗaya daga cikin waɗannan baladin ne aka yanke mishi kunnuwa aka yanke mishi hanci aka kwakwale mishi ido aka aka huda kirjinsa aka ciro zuciyarsa da hanta har an ka ɗebi hanta an ka sa a baka aka tattauna aka tattauna aka zubar da ita na bisa kirjinsa yana kwance da shi da annabi ya zo ya ga wannan ya ce sai na rama kuma ramuwar da zan yi sai na wa mutum saba'in cikinsu haka Allah ya ce a'a فإن عاقبتم ma بمثل bihi wa la in sabartum law خير lisabirin da eh, shi kenan sai annabi ya ce to na bari ma gaba ɗai ko guda ma ba zan yi ba ya kafara shi kenan aka ci gaba to da ƙarshe Allah dauke sarki ya rihi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa bil lati ya hasan inna rabbaka huwa alim man dalla azri wa huwa alim bil mutaji inna la yuhibbu allazina eh, yawa eh, wal ladzina hum muhsinun hazwa ƙarshe to kun ga ta fara da tauhidi ta ƙare da tauhidi to yanzu sai sura ta gaba ita ce suratul isra'i ita kanta haka take amma kuma bayan aƙida da take magana tana magana akan wani jarrabawa wanda yau musulmi suna cikin wannan jarrabawa suratul isra'i tana magana akan ma'araka ƙwata Kudus hannun arna to Kudus ta sake fadawa hannun arna yanzu daurul musulmi na ya sake dawowa a lokacin wancan lokaci bani isra'ila su an rike da wurin suka lalace umalikawa sun ka to suka yi musu kace-kace sun ka yamuce su sun ka kashe sun ka kama suka walakanta sun ka ta da su daga baya allah madaukin sarki yasa aka sake dawowa zamanin annabi musa aka ci garin to aka sake kuma ɓace wannan garin yana na hannunsu ba a sake karɓa ta ba sai lokacin da Umar ibn ya tura Aminu Hazihir Umma Abu Ubayd jarra, tare da su Abdurrahman ibn Auf suka je suka ci garin suka karɗike yana na hannun musulmi ana na ana tahiya aka sake kwacewa ba a samu karɓo shi ba sai lokacin da Allah ya bayyanar da Salahuddin Ayyubi Al-Kurdi ya zo ya ɓaci shi hannun arna ya bar shi hannun musulmi to yanzu arna sun sake kwacewa hal min ayyuba fina wa hal fina abu ubaida hal fina abu ubaida aw hal fina salahuddin al to dama gada ce ta jarabawa wuri ne wanda Allah ya aje shi don jarraba aqida salahuddin al-ayyubi wancan sahabi annabi ne ba sai na zo muku da tarihi ba in an ce sahabi magana ta kare amma salahuddin al-ayyubi wata kira ce wadda Allah ya aje don wani aiki wanda Allah ka so a yi salamuddin al-ayubi tun yana yaro tun yana firamare bai dariya baya dariya duk abin da aka yi a rayuwarsa ta duniya baya dariya Eh an tambaye shi salahuddin baka dariya ya ce ni nake wa dariya kunya nake ji in yi dariya Allah ya gani ina dariya ga kudu hannun arna salahuddin al-ayubi shi abba yi dariya ba sai rabbi ya gama makaranta ya shiga aikin soja ya koyi soja irin na musulunci ya zo ya karbi kudus ya shiga ciki ya yi alwala ya yi sallah ya yi raka a biyu sallah ne sannan ya hito ya dariya ya ce al-yawma yawmu tahir yau ne ranar dariya to lokacin da turawa abin da yahuda suka sake dawowa wani ci da suka yi sai da suka zo ga kabarin abu ayu abin abin wannan salahuddin ayubi suna tika kabari saboda hauka suna cewa salahuddin kun na hannu a taina wai ta shiga mu mun dawo wawaye mahaukata bayan ya mutu shekaru ɗaruruwa <laughs> to masha Allah to saboda haka suratul isra wannan sura da ake kira suratul isra'i makiya

إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما يرحم ما يجنكي jin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wato subhanallazi asra bi abdihi laylan wato tsarki ya tabbata ga sarki wanda ya tahiya da bawansa wato lailan cikin dare ai tanziha lahu tsarki ya tabbata gare shi shi bawan nan shine muhammadin sallallahu alaihi wasallam nusiba an yi ma shi lailan nasba ala akan zarafi wal isra'u sayrul abin abinda ake ce mai isra'i shine tahiya cikin dare wa fa'idatu zikri abinda amfanin ambaton sa al isharatu shine ainuni, nuni kirihi, an ka ce lailan ila taqalilihi muddatihi saboda wato ba duka daren ba ma wato saboda gajarta lokacin lokacin ɗan kaɗan da ne cikin daren ba dukkan daren ba ba daren ne sai a ce allaila a sa alif da lamdan ya zama istigiraqiya dukkan dare min al-masjid al-harami daga masallaci mai alfarma na makka ila al-masjid al zuwa ga masallacin qudus baitul maqdis li bu'dihi minhu minhu saboda nisa ne daga makka shi za ake ce mai masjid al-aqsa daga daga makka wuraren da ake zuwa to nan ne wuri mahi nisa don ya yi yaman nisa inda za ka yi tahiya tun daga nan haka je can baka tsallaka teku ba a cikin kasashen laraba ba wanda ya nisan wannan wurin ya yi yaman nisa ya yi duk iyakar da inda za ka tahi baka hita baka tsallake teku ba to nan ya yi nisa eh allazi barakna haula wanda muka yi albarka a gehen wannan masallacin bittimari wal anhar da ɗiyan itace da ƙoramu kun ga saboda wautan mutane da rashin sanin tarihi da rashin iya karanta alkur'ani sai a ce america ta kowa abin nan isra'ila ta kowa iya noma ƙarya ne <laughs> ƙasar isra'ila ko ba a yi noma ba akwai ɗaya itace wanda shekara dubu suna nan ba sai an shuka ba bisa dutse za ka hau ka tarar da rumani ya ya ya ba na kowa ba ne na Allah ne ka cika koshi ka tayyaka allazi na haulahu Allah da kansa ya ce mun yi albarka gehen wannan ɗakin duk ko ina inda zaka tayi gehen eh, ƙasar Falastin ko ina wuri ne mai ni'ima ne imtaccen wuri ne wato hadama ce wadda Allah ya kawo a duniya kamar hadama aljanna haka haka kasar take amma sai a ta ana cewa duk mai duk kasar da kaso ta ci gaba ta kulla hulɗa da Isra'ila musamman wajen aikin noma a kawo su nan su yi noma arewacin Maiduguri mu kai suna yi <laughs> a ne ko su shiga su yi mai gero eh Yahu mun yi wannan tahiya da shi wannan bawa don mu nuna mai min ayatina daga ayoyinmu a ja'ibi shi ne ba makan iko mu innahu shi Allah huwa sami'ul basir ne mai ji mai gani al'alimu bi aqwalin nabi ne wanda an masani da maganganu annabi wa alihi da kuma ayyukansa fa an ama alaihi don haka yayi mai wannan babban ni'ima bil isra'i da yin isra'i al-mustamil wanda ya tattara al ijtimai bil anbiya akan haduwa annabi da Saura annabawa wa uruji da kuma hawa annabi ila sama'i zuwa sama daga nan maitul maqdis an ka dogara mai tsane ya taka yadda har ya wuce sama ta bakwai ya je har wani wuri da ake ce ma mustawa inda ya ji motsin alkaluma waɗanda ake rubutu da su can ƙarƙashin al'arshi eh hatta sami'a fihi sarif al-aqlam hay ji al kalma irin jan da ake wa alkalami bisa takarda ka ji ta yi to har annabi yanzu yana jin kalma waɗanda suke gudana bisa takardu ana rubutu a can cikin al'arshi to wannan a sannan da ganin ajaibul malakut wato mamakai na ikon Allah wa munajatihi lahu ta'ala sannan da ganawar annabi da Allah madaukakin sarki fa innahu sallallahu alaihi wa sallam qal domin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya ce utitu bil buraqi an zo mini da buraqa wa hiya dabbatun abyad shi wata dabba ce fara fawqal himari wa dunal baqar tana sama da jaki ba ta kai alfadari ba ta wuce girman jaki ba ta kai girman alfadari ba ya dawo hadirahu yana ɗora kofatunsa inda muntaha darabi zuwa iyaka inda yake gani eh in ya ɗaga kafarsa iyaka inda ya hanga to can yake aza kafar kun ga hijirgin sama gudu fara kimtuhu sai ni haushi in ji manzon Allah fasara bi ya tahi da ni hatta a taitu baitul maqdisi hannu zo baitul maqdisi fara badatu dabbata bil hilqa ni damre wannan dabba da sarka allati tarbidu fiha al anbiya wadda annabawa take daure dabbobinta a wuri summa dakaltu sannan ni shiga masallaci fa sallaitu fihi raka'atayn ni sallar raka'a biyu sun makarattu sannan ni hito da cikin masallaci faja'ani jibrilu sai mala'ika jibrilu ya zo min bi ina min kamrin wa ina'in min labani da wannan ƙwarya gidauniya ta giya da kuma gidauniyar nono madara faktartun labana sai ni zaɓi madara ƙala jibrilu sai jibrilu ya ce asabtal fitira ka dace da sunna ƙala ya ce sun ma'uri jabi sannan aka hau da ni ila sama'in duniya zuwa ga sama ta kusa a jibrilu sai jibrilu ya nemi a buɗe ya kwankwasa kila sai an ka ce mananta kai wane ne ƙala jibrilu yace ni ne jibrilu kila sai aka ce wa mamma aka wa tare da kai ƙala muhammadun yace muhammadu ne kila sai an ka ce da shi wa kar ursila ilaihi ashe an aika masa ƙala sai yace qad ursila ilaihi eh haƙiƙa an aika masa fa halala sai aka bude mana kofa fa idza ana bi adam sai ga ni ga adam farahaba bi yamin maraba wa da ali bi khairi yayi min addu'a ta alheri summa urija na sannan aka hauda mu ila sama'i saniyati zuwa ga sama ta biyu fastar ta jibrilu jibrilu ya nemi a bude Baƙila sai aka ce manan ta kaiwa ne ne fakala sai yace jibrilu mala'ika jibrilu ne ƙila aka ce wa mamma aka wa tare da kai ƙala muhammadu sai ya muhammadu ne ƙila sai aka ce wa ƙarfi isa ilaihi ashe an aika zuwa gare shi ƙala ƙarfi isa ilaihi ya ce eh haƙiƙa an aika zuwa gare shi fiti halana sai aka buɗe muna iza ana bimnayil khalati sai gani da ƴan inna da inna su biyu Yahaya wa isa shine ya annabi Yahaya da annabi isa farahaba bi sun kai min maraba wa da'awali bi khairin suka yi mini addu'o'i na alheri suma urija bina sannan aka hau da mu ila sama'i salisati zuwa sama ta uku fastabtaha jibrilu sai jibrilu ya nemi a bude kofa faƙila sai aka ce mananta kaiwa ne ne ƙala jibrilu yace jibrilu ne Fakila aka ce wa mamma aka wa tare da kai Kala Muhammadun ya ce Muhammadu Fakila aka ce wa ƙar ursila ilaihi ashe ha an aika zuwa gare shi ƙala ƙar ursila ilaihi ya ce eh haƙiƙa an aika masa. Fa futiha lana sai aka buɗe mana ƙofa fa iza ana bi Yusuf sai ga ni ga Yusufu. Wa iza huwa sai ga shi Yusufu ɗiya, an bashi shaɗar husni rabin kyawun mutanen duniya. farhaba bi yamin maraba wa da ali bi khairin yamin addu'a da alheri summa urija bina sannan aka hau da mu ila sama'in rabi'ati zuwa sama ta hudu taha jibrilu jibrilu ya nemi a buɗe kofa faqila an ka ce mananta kai wane ne qala jibrilu yace jibrilu ne faqila sai aka ce wa mamma aka wa tare da kai Ƙala muhammadu yace muhammadu ne Baƙila sai aka ce wa qalbu isa ilaihi ashe an aika zuwa gare shi ƙala ya ce ƙarfi isa ilai haƙiƙa an aika masa fa futiha lana sai aka bude muna fa iza bi idrisu sai gani ga idrisu haba bi annabi idrisu ya mai addu'a ya bude yayi baraba da ni wa da ali da kairin ya mai addu'a ta alheri summa urida bina sanna aka hau da mu ila sama'il khamisati zuwa sama ta biyar a jibrilu sai jibrilu ya nemi a bude fakila sai aka ce mananta kai wanene? ne faƙala jibril ya ce jibril ne faƙila sai aka ce wa mamma aka wa tare da kai ƙala muhammadun ya ce muhammadu ne faƙila sai aka ce wa ƙalbu isa ilaihi ashe an aika zuwa gare shi ƙala ya ce ƙalbu isa ilaihi ai haƙiƙa an aika zuwa gare shi fafuti halana sai aka buɗe muna fa'iza ana bi haruna sai gani ga haruna farahaba biye min maraba da ali bi khairi min addu'a ta alheri summa urija bina sannan aka hauda mu ila sama'i sadisati zuwa sama ta shida fastafta jibrilu jibrilu ya nemi a bude faƙila aka ce mananta kai wane ne faƙala jibrilu ya ce jibrilu ne faƙila sai aka ce wa mamma aka wa tare da kai ƙala muhammadu ya ce muhammadu ne faƙila aka ce wa karbu isa ilai ashe an aika zuwa gare shi ƙala ya ce karbu isa ilai ai an aika zuwa gare shi fa futiha lana sai aka bude muna fa iza ana bi musa sai ga ga musa farhaba biye min maraba wa da ali bi khairin yamin addu'a ta alheri sun ma'urija bina sannan an ka hau da mu idan sama'i sabi'a ta zuwa sama ta bakwai fastabta jibrilu sai jibrilu ya nemi a buɗe faƙila aka ce manan ta kai wane ne faƙala jibrilu ya ce jibrilu ne faƙila an ka ce mamma aka wa tare da kai ƙala muhammadu ya ce muhammadu ne ƙila sai an ka ce wa ƙarfi isa ilaihi ashe aika zuwa gare shi ƙala ya ce ƙarfi isa ilaihi ai haƙiƙa aika zuwa gare shi Ka mutu halana sai aka buɗe muna fa iza ana bi ibrahim sai gani ga ibrahim fa iza huwa mustanidun sai gashi ya jingina ila baitul ma'muri zuwa ga wurin da ake ce baitul ma'mur wato kamar yadda ka'aba take nan cikin duniya haka baitul ma'mur yake cikin sama ta bakwai fa za huwa ya kullu yaw kullu yawmin sab'una alfa malakin sai gashi kowace rana abin da ke shiga cikin wannan masallaci su yi sallah mala'ika dubu saba'in sun malaya uduna ilai sannan ba su sake komawa shiga guda ce ba su kara koma har abada sun mazahaba bi sannan ya tahi da ni ila sidaratul muntaha zuwa ga magariyar tukewa Wai za a aura sai ga ganyayyakinta ka azanil fiyalati kamar kunnuwan giwa saboda girman su wai za samaru ha sai ga diyanta kalkilali ba kilai ba ya sa kamar tuluna wato randa mm. mu mukan yi tulu a sakkwato mai dan wuya haka dan karami falan magashi ha yayin da ya lullube ta da magashi ha abin da ya lullube ta min amrin lahi na al'amarin Allah ta gayyara sai ta canja ita magariyar kama ahadun ba wani daya min kalkin lahi ta'ala daga cikin halittun Allah ya sabi'u wanda zai iya an ya sifa ko an ya sifa ko akwai an ko babu to ya sifuha wato ya sifuha yake da ikon ya sifaita ta min husniha saboda kyawunta qala annabi yace fa Allahu ilayya sai Allah ya min wahayi zuwa gare ni ma auha abin da ya min wahayi wa farada alayya ya farlanta a kaina fi kulli yawmin wa layla cikin kowane yini da kwana 50 salatan sallah 50 fanazartu sai na sauko daga can hattan ta haitu ila Musa hannun iso wurin annabi Musa faƙala sai ya ce ma fara da rabbuka menene ubangijinka ya farlanta ala ummatika akan al'ummarka qultu sai ni ce 50 salatan sallah 50 fi kulli yawmin wa layla a cikin kowane yini da kwana qalar ji yace mm, mm, koma ila rabbika zuwa wurin ubangijinka fas'alhu takhfifa ka roke shi sauki fa inna ummataka la tudiku zalik domin al'ummarka ba ta iya yin sallah hamsin kullun wa inni qad balautu haqiqani na jarraba bani isra'ila wa khabartuhu na ƙara jarraba su na san halin mutane qala yace faraja'atu sai ni dawo ila rabi wurin ubangiji na fa qultu sai ni ce ayi rabbi ya ubangiji na kaffif an ummati sauƙaƙa ma al'ummata fa haɗa fa hadda anni sai ya rage mini sallah biyar sun ka komo arba'in da 45 faraja'atu ila musa ni sake dawowa wurin musa Ƙala sai yace ma fa altami ka aikata فقلت سينتي قد hamsin ya rage mini biyar. Ƙala بير قال ummata أمتك لا تديك zalika. yace al'umma ka ba ta iya yin sallah biyar kullum farji ila rabbika koma wurin ubangijinka fas'alhu khafifa ka roke shi sauki li ummatika ga ka Ƙala, sai annabi ce falam azal ban gushe ba arji'u ina komawa baina rabbi wa baina musa tsakanin ubangiji na da tsakanin annabi musa waya hudu anni khamsan khamsan yana rage min biyar biyar hatta ƙala hayyace ya muhammadu ya kai muhammad hiya khamsu salawatin na maishe su salloli biyar fi kulli yawmin wa laila a cikin kowane yini da kwana da kulli salatin ashirin kowace sallah kuma zan ba da lada goma fatilka kamsuna salatan suna nan sun koma sallah hamsin kenan za ka yi sallah guda a baka lada sallah goma waɗancan da an ka farlanta na farko wato sallah hamsin kenan wa man hamma bi hasanati wanda ya niyya aikata aikin kwarai na lada falam ya amal ha bai aikata ba katabtu lahu sai in rubuta mai hasanatan lada fa in amila idan ya aikata ta katabtu lahu sai in rubuta mai asharar lada goma wa man hamma wanda ya niyya bi sayyi'atin da zunubi wa lam ya amal ha bai aikata ba lam tukutab ba za a rubuta ba fa in amila in ya aikata kutiban lahu sayyi'atun wahida sai a rubuta mai ita dan zunubi guda fa nazartu sai na sabko hatta na tanta haitu hannu iso ila Musa zuwa wurin annabi Musa fa akhbartu ni bashi labari fa qala rji yace in koma ila rabbika wurin ubangijinka fas'alhu takfifa ka roke shi sauki li ummatik ga al'ummaka fa inna ummataka domin al'ummaka la tudiku zalika ba ta iya yin sallah biyar kullun kullun fa qultu sai ni ce kan raja'atu haqiqa annabi Musa na yi ta komawa ila rabbi wurin ubangiji na hatta sa hayatu har na ji kunya wannan hadisi da mun ka karanta rawahu shaykhani da Buhari da Muslim suka rawaito shi wallabzu wannan lafazi da muka kawo cikin wannan li yana cikin sahihi muslim wa rawal hakim hakim ya ruwaito bil mustadriki cikin littafin sa mai sina mustadrika al sahihaini an ibn abbas daga dan abbas qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce cikin wannan hadisi ra'aytu rabbi azza wajal naga ubangiji na mai girma da ɗaukaka kun gane ko a cikin wannan ta annabi ya ce ya ga Allah to qala ta'ala Allah ya ce wa ataina musa kitaba wa ja'alna hudan li bani isra'ila man la tattakiru bil duni kida wa ataina musa kitaba mun ba annabi musa littafin nan na at-taura wanda aka sani shi yasa aka sa alif da lam aka ce al-kitaba waja'alnahu mun sanya shi annabi Musa ko kuma wannan littafi hudan bani Isra'ila ya zama shiriya ga bani Isra'ila sannan muka umarce su da cewa Allah tattakizu wakilan kada ku riƙi wani wakili min duni koma bayana in ji Allah yufawwiduna ilaihi amran wanda za su fawwala al'amuran su zuwa gare shi babu wani wanda za a dogara gare sai Allah wa fi qira'atin a wata qira'a na Allah ya take ga wata kira'a Allah ta take kada ku riki ga wata kira'a kada su riki eh zuriyata zuriyata man amanna ma'anu innahu kana abdan shakura zuriyata su ne ‘ya'yan na waɗanda muka ɗauka ma'anuhin tare da annabi Nuhu fi safinati cikin jirgin nan na ruwa wanda muka karanto can baya. innahu shi annabi nuhu kana abdan shakura ya zan mutum ne mai yawan godiya kasirar shukuri lana mai yawan godiya gare mu hamidan fi jami'a hawali mai yawan godiya cikin dukan halayensa waka baina waka baina ila bani isra'ila bil kitabi la tusilna bil adi marratayn wa la ta'alunna udwan kabira waƙadaina wato mun yi hukunci ko mun yi wahayi ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila bil kitabi cikin wannan littafin da mun ka ba annabi musa cewa la tufsiduna bil ard lalle sai kun yi banna cikin ƙasar kasar sham bil ma'asi da sabo marratayn hasso biyu kuma kowace marra kun kai sabo sai Allah ya jarabe ku wala ta'alunna kuma lalle sai kun yi barna kun yi zalunci uluwan kabira zalunci wanda yake mai yawa ai tabguna bagayan azima za ku yi zalunci zalunci mai girma bai za ja fa iza ja wa'du lahum ma ba'anna alaikum ibadan lana uli ba'din shadidin fajaru ila ladiya wa kana Fa'iza ja a wa'adi ulahuma idan a wa'adin wato na farkon man radiyya ya kasance na fannar da za ku yi. Ba'amma alaikum, Ibadanla. Za mu turo muku waɗansu bayi yi na mu olin ba aseshe didi. yaƙi mai tsanani, asabu kowai ta bilhar jiyo ba da shi. Ma'abota, ga yaƙi da damƙa, duk wanda sun fita ya gama yawo. fa jasu su ta yawo ai da su kai su kawo da dalabi kun dan neman ku khilala diyar a tsakiyar gidajen ku kowa ya shige kamar yadda mutanen Freetown suke yanzu yawo ɗaya aka cikin gida ya an ga dattijo tsaye sai a tafkike shi a zo a yi garkuwa da shi to su ba garkuwa suke yi ba ai watsa diyar ku tsakiyar garuruwan ku liya katulukun don su kashe ku wayansu dukun su kame ku wa wannan ya zama wa'adin alkawari ne makula abin aikatawa wa kar amsadul ula hakika sun yi banna farko bi katal zakariya da sun kashe annabi zakariya fa ba asa alaihim jalut Allah ya turo musu jalut wa junudahu da sojojinsa fa sun kashe su wasabo suka kame auladahum yayayen su wa kharrabu baitul maqdis sun rushe masallacin qudus sun ka tayyasu a wasu arna Na ثم رددنا لكم الكرة لكم الكرة عليهم sun mara da na lakum karrata sannan mun ka ɗauki gare ku ma'ana mun ka muku addaula wal galaba mun ka muku gwamnati mun ka mai da kuma rinjaya alaihim akan su wa'ancan da suka yi wannan aiki din ba da mai bayan shekara ɗari mun ka turo bi katal jalut an kashe jalut zamanin annabi Musa wa amdana ku mun ka dade ku bi amwalin da dukiyoyi wa banina da yaya waje ku mun ka sanya ku aksara nafira ku ne mahi yawan jama'a ai ashiratan wato yan uwa kun kai yawa ku zuri a ku yawaitu wa kulna ina zan azantum da kun wa ina fatum fada إذا جاءت أزاجني ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا sai muka ce in asantum in kun kyautata aiki da ɗaci da biyayya a asantum li'an kun kyautata ne don amfanin kanku la'anna ba hula. domin lada kyautatawa nan za ta komo gare ku ne wa a asatun idan ko kun kamuna na bil fasadi da barna falaha ita ma bannan nan tana kan ku bi sa'atikum da muna nawo fa idza jaa wa'dul akhirati idan wa'adin barna ta karshe ta zo ba asna kum za mu sake aiko su li su uju haku don su bata muku rayuka wato huskokin ku ta munana yuhzinu nakum su bata muku rai bil wasabi da kashe ku da kama ku huznan bakin ciki ya zaharu fi wujuhikum wanda zai hito a gane shi haka ga fuskokinku wani ya dakul masjid kuma lalle za su shiga cikin masallaci na baitul maqdis sai kharribu su rushe shi kama da kalu kama yadda sun ka shige shi wa kharrabuhu awwala marra kamar yadda sun ka shiga farko suka rushe shi wato farkon marra wani tabbiru sannan su halakar da ma alau duk abin da sun karin jaya a kansa ai galabu alaihi takbiran halakawa ai halakan wa kar absadu sun yi banna saniyan na biyu da katil haya, da kashe ya haya. fa ba asa alaihi bukuta nasar sai Allah ya turo musu wani arni mutumin kasar Iran ana kira ne bukuta nasar wani farisi fa qatala minhum ulufan ya kashe dubbai babu iyaka wasa ba ta ya kame ɗiyansu wa kharraba ya rushe baitul maqdis wa qulna sai muka ce bil kitabi cikin wannan littafin da yau na annabi Musa asara buku ma fi rabbukum an yarhamakum hmm. wa in qadum udra hmm. wa ja'alna jahannama lil kafirin rabbukum yana yi wa ubangijin ku an yarhamukum ya ji kanku daga baya ba'da marrati saniya bayan wannan marra ta biyu in tuntun idan kun tuba wa yin uttum amma in wasu kun ka sake komawa ilal fasadi zuwa ga banna irin ta farko udna mu ko za mu koma ilal hukumati zuwa ga azautar da ku wa qara'atu sun ko koma bi takazibin nabi Muhammad da ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasullida alaihi sai aka tura ma annabi su eh wato an ka tura annabi gare su bi qatil ya kashe bayan quraiza banu quraiza wa nabiyin nadir ya kori banu nadir wa jizya ta sannan ya sanya musu jizya alaihim akan su ya aza musu haraji wa na jahannama kuma mun sanya jahannama hasira ta zama babbar tabarma babbar hida lil kafirin ga kafirai ai wato wurin zama mahabasan wurin damre su wa sijinan ta zama musu kurkuku da za a tsare su ciki to kuma wannan ma duk an yi na'am إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن للي وانا القرآن wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ya hadi lillati hiya aqam yana shiryawa zuwa ga hanya wadda take mahi zama daidai ai a adal wa aswabu mahi adalci mahi daidaituwa wa yubashirul mu'minina kuma yana wa mu'minai albishir alladhina ya'maluna salihati wayannan da suke aikata aiki mai kyau. anna lahum ajran kabira cewa suna da lada wadda take mai girma ita ce aljanna وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا ba. عذابا أليما ويخبر كما ينا بعد labarin cewa annal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗannan da basu yi imani da ranar lahira ba a tadina lahum azaban alima mun ta nazan musu azaba wadda take mai radadi huwa naru shine wuta wa yad'u al insan wa yad'u al insanu wa غير خير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان متون هنا الدعاء بالشر ده شر على نفسه وأهله إذا دجرا sai mutum ya kai ne mummuna addu'a ko ya wa iyali ne mummuna addu'a in ya hasala wato in ya kosa lokacin da rai ne ya ɓaci du'a a hubil ne, kamar irin addu'a da yake wa kai ne ko yake wa iyali ne da alheri eh eh ko ka je na ce Allah shi wadda ne ko Allah ya kine maka Allah ya yi wannan mata Allah shi wanda ki Allah shi muke kaza cikin fushi eh <laughs> wato kamar da yadda zai ce Allah shi muke albarka Allah ya saki zan kaza kaza to yana yana irin wannan haka halin mutum yake wa kana al-insanu ajuda mutum ya zama mai yawan gaugawa bid du'a'i ala nafsi da yawa kai ne mummuna addu'a wa adamin nazar sannan da rashin yin tunani fi akibati karshen addu'a nan da in kace ma danka Allah shi wadanka sai ya wadde shi din ko wai eh, Allah ya la'ane ka sai Allah ya la'ance shi din to ni ka samu ka faɗi ka ci baka baka ciri ba ba eh kun gane ko ka so kaya mai tsada ka zubar a bola hmm. da aka ake so mutum ya zan ya iya bakinsa eh gwanda duka da magana <laughs> yana daga cikin ɗabi'una ina yaro ban san wannan ba da ai mai faɗa gwanda abu sadda yana yaro ba ni son faɗa na yi son a doke ni har fitsari da da yi min ba ni son kuma ba san dalili ba ni dai haka ba ni son to sai kuma ya bayyana gare ni ashe gwanda haka din da na dauka eh na yi son a kama ni a yi min duka mummuna in na yi kuka na gaji zai je in kwanta in bacci in ta zai ji na huta amma in an kai min faɗa sai na kwana biyar ina jin ciwo <laughs> kun gane ku? to ya kamata dattijo ya zama haka nan Yanzu mai duka kai ya mai magana dan bakin uba guba ne eh guba ne ka rike bulala ya ka zama bakin ka zo komai ka babu kyau ko uwa ko da ko uba dan duk abin da ka faɗi musamman cikin bacin rai musamman kuma yana yi wa yaron yayi yi zalunci ya yi abin da ba daidai ba to in ka faɗa wannan gubar ta zo ta farmaka faɗa ta an gama wannan shi sai dai ka haihi wani shi ka wannan ya lalace sai bola eh shi ba kuke gani da yawa za mu mutum zai yi ayaye su kai wajen ashirin ba mai amfani to duk ya soke su tun suna kanana hmm. duk da babu yadda za a yi dan kai tashi zan bai maka laifi dole ya maka laifi na farko dai bai da hankali bai da tunani kai adda cijo kai an mai mutunci kai adda hankali to ka ki iya bakin ka ka shi lalacewa shi yaro ne kai ko tsoho ne amma taɓaɓɓe <laughs> ba san kwace yace ba mutum taɓaɓɓe kun san taɓaɓɓe ko mahaukaci to shi ne to Allah ya kiyaye mu saboda haka iya baki dattawa mata masu renon ya'ya iya baki irin wannan kalma ce Allah dai shi wajen Allah shi mai shi ka baya eh kaga dan iska ko ka abin to in dan ka zan dan iska shi wa ka zan dan iska sannan kuma ka zagi kanka wa iskan eh in ka ce mai dan iska to wa iskan iska dai wanga mai wucewa bai da sai dai ciyawa wanda ya dauko ko leda to wa iskan da kai da ita ko kuma ke da shi mm. musamman kuma da mata masu ce ma yaro shege kaga shegen yaro to ba ki faɗa mana tun da shege ne kika samu mun ka yanka ragon banza eh, eh kaga shegen yaro to ke ashe kin san shege ne kuma ki kawo shi gidan mutane kika zalunce su suka yanka ragon su gaban zaki san ba dan su bane domin dan da mace ta ta yozi na da wani ta tota haifa shi a shege akwai shegen hausawa ba shege ba ne wannan shegen hausawa ba shege ba ne abin da shegen hausawa wai in kana da mata biyu sai sun kayi ɗaya rana wai shi ai shege kakon da matarka mai da ɗamrarren amri ta samu ciki wai a ce ba a'a wannan ɗa ne na halal ai yana yiwa matan mutum su haihu ɗaya rana wai abin da suke nuhi wai ka ɗauki kwanan wata ka kai ma wata iya kan magana kenan ka ga magana banza eh to mutum bai iya kwana mutum na iya saduwa da mata ta gab da magariba yana cikin lokacinta kuma ya je da yayo sallar magariba kuma ya ya kwanta da waccan kafin sallar isha'i yayi wanka ya tayi sallar isha'i minti nawa tsakani duk bai wuce minti 20 ba ko 30 to shikenan su zo haihuwa wagga ta an yanke cibi sai kuma waccan ɗanta shi kuma ya wado ya za a ce wancan ta haihu to iri ne shi ke zai za hau wani abu ake yi ban san inda malamai suka samu wannan dubara ba sai wai ladda za a yi suna sai a kame shi a kamre a aje wani ɗaya waje sannan a yi suna shi uban In eh, wani maganar banza na yi binciken littafai har na gaji in samu wannan kun gane ko to ko da a ce misali kana ɗakin wata mata sai ka taso bayan ka kwanta da ita